صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين اللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى أما أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talakai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yini na asabar biyar ga watan rajab bayan hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1441 wanda ya daidai da da tara ga watan fabrairu shekara ta 2020 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan gari na mina cikin wannan anguwa dutsen kura dutsen kuran gwari ko eh, a wannan masallaci ne sunan masallacin nan ko ba ku samun mai suna ba to Allah ya sa a samu tun eh, tunda na gadi samun masallaci ne ana kokarin bude shi ne Allah ya ɗaukaka wannan masallaci ya sanya albarka ya mai da shi santa wanda za a dinga yada sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a bisa fahimtar magabata na kwarai muhadarar da aka nema in gabatar duk da yake na 'yan uwa ne mata akan muhimmancin wato iyaye mata a ɓangare na tarbiyya Allah maɗaukaki yana faɗi a cikin littafinsa yana cewa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ban halici mutum da aljani ba face don su bauta mun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an Allah ce bana bukatar arziki daga gare su kuma bana bukata ta ciyar da ni inna Allah huwa ar-razzaqu dhul domin lallai Allah shine mai yawan azabtarwa ma'abuci ƙarfi mai tsanani Allah maɗaukaki yana umurtar manzonsa, tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa ya gaya wa al'ummansa ƙul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin ya ce ka gaya wa al'ummanka ya muhammad sallallahu alaihi wa sallam inna salati lallai sallata wa nusuki da yankata wa mahayaya da rayuwata wa mamati da mutuwata lillahi rabbil alamin ga Allah ubangijin talakai kadai ya takaita la sharika lahu bayi da abokin tarayya wa bidhalika umirtu da haka aka umarci ni in ta Allah wa ana awwalul muslimin kuma ni ne farkon wanda ya mika wuya to idan muka duba rayuwarmu ga baki ɗaya ibada ce tarbiya kuwa ta shiga cikin rayuwa ko kuma a cikin rayuwa babu mu'amala Allah maɗaukaki yana cewa wal baladu tayyibu يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون حلا ما تفكينا شوى والبلد الطيب كفا ركككيا كفا ميكشو يخرج نباته بإذن ربه ينا فتد الرئي إذن أكشوكا شئتكي masu kyau amma da izinin Allah wallazi khabusa kasa da yake gurbatacce wanda bature ke kira decayed one wanda ya riga ya lalace la yakhruju illa nakida baya fitar da tsirrai in an sa a irin wannan kasa sai rubabu sai Allah ce kazalika nusarriful ayati haka muke jujjuya ayoyinmu qaumin yashkurun ga mutane masu godiya ga Allah wannan aya tana magana ne akan tarbiyya wato uba na gari da uwa ta gari suke fitar da ƴaƴa na gari da izinin Allah iyaye waɗanda suke gurɓatattu lalatattu ba sa haifar da ƴaƴa sai lalatattu irinsu duk da yake Allah ya ce yukhrijul hayya min al wa yukhrijul mayyita min al Allah yana fitar da rayayye daga matacce kuma yana fitar da matacce daga rayayye Allah yakan jarabci bayan sa mutumin kirki a same shi da ɗa wanda ke ba nagarba to amma anan Allah yana nufin da izinin Allah kenan uwa ta gari ita take ba da tarbiyya ga 'ya'ya na gari da izinin Allah saboda ne uwa ta gari ita ke neman uba na gari ga 'ya'yanta kafin su zo duniya asari ya inganta a cikin mustadrak na imamu hakim wani uba ya kawo ƙaran ɗansa wurin sayidina umar a zamanin sayidina umar Allah ya ƙara yadda a gare sa ya ce ɗana baya mun biyayya kuma yana wahalar da ni sai da na umar ya kira ɗan sai ya ce babanka ya kawo ƙaranka ba ka masa biyayya haka ne wannan ɗa ya buɗe baki ya ce gaskiya ne ya amiral mu'minin amma ina da tambaya menene haƙƙin da ɗa yake da shi akan ubansa sai sayyidina umar ya ce ya zaɓen masa uwa ta gari kun ji muhallin da a karatunmu ko sai ɗa ya buɗe baki ya ce wa sayyidina umar babana bai zaɓen mun uwa ta gari ba mamana bokaye take yi wa hidima wato matsafa take yi wa hidima sai ya ce wa sayidina umar shin don girman Allah bayan wannan menene haƙƙin da uba yake da shi akan ɗansa sai ya ce ya sa mai suna nagari sai ya ce babana bai sa mun suna nagari ba ya ce sa'an ne sai da umar ya ce ya karantar da shi ƙur'ani ya ce babana bai karantar da ni ba sai da umar allah ya ƙara yadda a gare sa ya juya ya kalli wannan uba ya ce kai ka cuci kanka da kanka abinda ka dasa shine ke dawowa kan a wajen tarbiyya yaron ke maka bore kaga anan wannan yayi daidai da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ce. kowanne a cikin ku nan makiyayi ya ce kuma Allah zai tambaye ta dangane da abin da take kiwo muhallin shahada cikin hadisin sai manzo Allah ce wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha mace makiyayiya ce a gidan mijinta kuma Allah zai tambaye ta a gidan mijinta tarbiyyar da ta ba ƴaƴanta sawa'un ita ta haife su ko kuwa ƴaƴan abokiyar zamanta ba zan ce kishiya ba abokiyar zamanta ina fata an gane abokiyar zamanta yayarta ko kanuwarta a wannan gida Allah sai ya tambaye ta dangane da wannan to kun ga anan shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ce da na leka wuta sai na ga mata su suka fi kowa yawa a wuta su ne suka fi kowa yawa a wuta yau tarbiyya na uwa yana da tasiri dukkan ku anan na san ba wanda bata san ibnu taymiya ba ko haka ne kuna jin labarinsa a bakin malamai da kuma yanda malamin da a zamaninsa ba a taɓa samun malami irinsa ba duniya wata taɓa ganin malami irinsa ba kun san da waye shahara da sunan mamansa taimiyya ɗin nan mamansa ne yanzu duk inda aka sani a duniya ana cewa ibnu taimiyya ko ibnu taimiyya taimiyya ɗin nan mamansa ce kuma malama ce a hannunta ya haddace Kur'ani a hannunta ya karanta lugha a hannunta ya karanta hadisi a hannunta ya karanta balaga a hannunta ya karanta qur'ani a hannunta ya karanta wato mustalahul hadis da sauransu bayan ya gama ya shiga duniya wajen malamai yana koyan ilimi yanzu duk duniya ya shahara da sunan waye mahaifiyarsa da mamarsa mutuniyar banza ce zai shahara da sunanta to kun ga ashe uwa tana da wani kaso babba da za ta bada ame a tarbiyya barin fara mana daga annabawa fara daga kakan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shi Ibrahim Alaihi salatu wassalam. Makka, makkatul makarrama ta kafu ne ta dalilin hajar mace. Kuma dalili shine Allah ya umarci annabi Ibrahim ya ɗauki matarsa hajar daga falastin daga iraq kenan ya ɗauke ta ya kai ta makka a lokacin makka ba kowa sahara ne hajar kuma tana rike da ɗanta ismail annabi ibrahim ya batta a wurin ya juya yana tafiya yadda hadisi ya zo a cikin bukhari da Musulun hadisin abdullahi ɗan abbasin hajar take cewa mijinta annabi ibrahim kaifa tatrukuna fi ta alwadi tayaya zaka bar mu a cikin wannan kwari shine valley kenan annabi ibrahim bai ce komai ba ya ci gaba da tafiya sai ta ce allahu amarka bi hada allah ne ya ce ka banna a nan wurin ba kowa ku duba mata masu imani annabi ibrahim yana tafiya yana tafiya sai ya juyo sai ce allahu amarani bi hada allah ne ce in baki anan sai ta idan lan yudayyi'uni allah azza wa jal allah ba zai tozartar da ni ba annabi ibrahim yana juyawa sai ce rabbi inni askantu min zurriyati بواد bai ذي زرع عند ربك عند بيتك المحرم يا الله نابر ونينكي نزرياتا أوجن ɗakinka gari na makka wanda aka haramta yaki a cikinsa liyuqimu as-salah dan su da ibadarka ta sallah faj'al afqidatan tahwi ilaihim warzuqhum min ath-thamarati la'allahum yashkurun ya Allah ka sanya kungiya kungiya na mutane suna zuwa nan garin yanzu kungiya kungiya ba sa zuwa warzuqhum min ath ya Allah ka azurta su da kayan marmari dan su zama masu godiya Allah ya karba addu'a nan ko bai karba ba Hajar alaiha salam anta Isma'il yana buƙatar ruwa kuma wurin sahara ne ba ruwa shine sa'ayin da ta yi tsakanin safa da marwa wajen green light ɗin nan da kika ga an sa mata in an je wajen bakwa sassarfa kamar yadda maza ke yi saboda kakan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hajar ta riga ta muku ku dai sai dai ku yi tafiya wahalar da ta yi ne Allah ya mai da shi ibada sai da ta haka a karo na bakwai ta ji ƙara fas jiwon da za ta yi sai ta ga mutum mala'ika jibrilu Allah ya sa shi ya sa fufikensa ya yi dirilin ɗin wannan ruwan har sai da ya kai can ƙasa-ƙasa-ƙasa sai ruwan zamzam ya fito ya ce mata kakki ji tsoro wannan ɗa naki akwai babban sha'ani a tattare da shi zai zama mai ilimi annabin Allah shine Isma'il ana nan tana ba shi tarbiyya saboda annabi Ibrahim gida ɗaya na Iraq gida ɗaya na ina yana ina yana makka in ya ɗanyi wani lokaci sai wuce makka yana iraq sai mafarki ina so abin da ya sani kawo mana wannan kisan don mu gane amfanin uwa a wajen tarbiyya sai ya yi mafarki Allah ya ce ya yanka ɗansa annabi Ismail shi ne ya yi mafarki Allah ya umarce shi ya yanka ɗansa annabi isma'il da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa annabi ibrahim ya yanka ɗansa sai ya taso daga iraq ya taho zuwa makka yana zuwa makka sai ya tadda matansa hajar a gida suka gaisa sai ya ɗauki ɗansa isma'il yana yaro bai wuce ɗan shekara goma ba abin da sa nake kawo mana wannan kisan saboda ku gane fa'idar uwa ta gari sai ya ce zo mu je ka raka ni daman ɗa idan ya uban ubansa ai zai bi shi ko haka ne zai bi shi sai ya bi shi suna cikin tafiya sai shaidan ya ce na samu dama da zan ɓatar da mutanen gidan annabi ibrahim sai ya lallabo ya shigo gidan hajar da siffan wani mutumi da ya saba zuwa wurinsu a matsayin abokin wa annabi ibrahim sai ya ce mata aina ya zahab ibrahim bibniki ina annabi ibrahim zai kai ɗanki kalat sai ta ce ila ba'adhi hajatihi zai tafi da shi ne zuwa wa'ansu bukata tasa ya raka shi sai ya ce mata kalla innama yazhabu bihi liyadhbahu ya tafi ne da shi don ya yanka shi qalat lahu sai ta ce masa hal ra'aita aban yadhbahu ibnahu qab shin ka taba ganin uba ya dauki ɗansa ya yanka sai shedan ya ce mata za'ama anna rabbahu amarahu bihi ya raya cewa wai Allah ne ya ce ya yanka annabi Ismail to bar ku ji fa'idar uwa ta gari da tarbiya sai ta ce fajadirun bihi an yadbahu in amarahu rabbuhu bidhalik ce ya cancanci ya yanka shi in dai Allah ne ce ya yanka shi kin ga inda ke ce in kika sa takalmi da gudu a karibi rititititi ɗana zai yanka shegen namiji wayewa haka ne ko ba ka ba wata ma da kuka ba ta fita daga gidan in ce fitan bindiga sai an ruko ta ko hijabi wala ta sa ba yanzu kun ga uwa ta dari ta fara amfani ko ba ta fara amfani a nan ba ta ne san mijinta ba mutumin banza ba ne ko shikenan to bari mu ji tarbiya akan ɗa sai annabi ibrahim ya ci gaba da tafiya da waye ɗansa annabi isma'il yana binsa a baya sai shedan ya zo baya kin ga anan bai samu sa'a a ina ba a gidan wa annabi ibrahim wajen matarsa ko to yanzu ya zo wajen ɗa ku gane kenan ya nuna tarbiya ana fara lalata uwa ne Ɗan uwa ta lalace shi nan ko gida ya ne ya lalace sai ya fara da uwa to da ya ga bai samu nasara kan uwa ba yanzu zai buwa zai bada a shekuna da tasiri a wajen tarbiyya sai ya biyo annabi Ismail yana yaro ɗan shekara goma an kake ce ma wai ya yi hankali ko Ɗan shekara goma ai da hankali ba ko yana bin sa sai ya ce aina zaba bi abuka ina babanka zai tafi da kai sai ya ce ila ba'adhi hajatihi ya ce babana zai kai ni zuwa wa'ansu bukatocinsa ne sai shaidan ya ce masa kalla innama zahabu bika li haka. ai ya tafi da kai ne dan ya yanka ka Hauku ku gane tarbiya mai kyau yana tasiri a kan da sai annabi Isma'il ya kalle shi ya ce hal ra'aita aban qat yadbahu ibnahu ka taba ganin uba ya ɗansa yanzu amsan da ya bada ya daidai da wa irin nawa tarbiya ya yi amfani ko bai amfani ba ya yi amfani a nan to bari mu je zuwa sai ya ce za'ama anna rabbahu amarahu bi zalik ya raya cewa wai allansa ne ce haka kamar ji matsalar sai annabi isma'il ya ce fajadirun bihi an ya kuma bi zalika li anna rabbahu amarahu bi zalika sai ce ya tantance haka tunda Allah ne ya ce yayi yanzu ya samu nasara ya je wajen kuwa bai samu nasara ba ko sannan ya zo wajen wa ha bai samu me nasara ba yanzu ba zai je wajen wa uba sai ya zo wajen uban ku ga yadda shaidan yake lalata gida dawa ake farawa yawa gane karatun sai ya ce yanzu ka duba shekarun da ka ɗauka ba ka taɓa haihuwa ba ɗanka na farko a duniya za ka yanka shi yanzu yana so ya yabe ya dannewa kenan annabi ibrahim sai annabi ibrahim ya ibi tsakuwa guda bakwai a daidai mina a wajen jamara sai ya ɗaga sai ya je fishe shedan da tsakuwan nan guda bakwai shine na farko kenan shedan bai daddara ba annabi ibrahim ya ci gaba da tafiya ya ci gaba da tafiya sai da ya kai na wusta jamratul wusfa sai ya ƙara fitowa ya ce kai yanzu ba za ka daddara ba ka duba ka riga ka tsufa sannan kuma baka samu ɗa ba sai a wannan lokacin yanzu in ka yanka shi shikenan ka yi asara za ka mutu a bakara ne ba ka da ɗa sai annabi ibrahim ya ƙara ibar tsakuwa guda bakwai ya ƙara jifansa a wajen jamratul wusta sannan sai jamratul aqaba na ƙarshe wanda ke wajen makka sai ya ƙara bayyana a wurin ya ce wai ba za ka daddara ba ɗanka yanzu in ka yanka shi shi kenan ka yi asararsa kenan sai annabi ibrahim ya ƙara iban tsakuwa guda bakwai ya jefe sa shine wanda kuke zuwa ake cewa jifan wa aha ashe kenan tarbiya na da amfani wajen wa kuwa saboda ka hajar ta ba ɗanta ne tarbiya na gari ya kiyaye daga fadawa sharrin shedan sannan aka biyo ɗanta don a ne don a halaka shi shi ma saboda mamarsa ta ba shi tarbiyya ta gari sai ya ne sai ya ƙi sannan aka zo wajen uba saboda mata kuna da babban kaso wajen lalacewan gida saboda da ku ake farawa ban yanzu idan don mata da yawa su suke raba mazajensu da 'yan uwansu haka ne su ne za su raba 'ya'yansu da me babanninsu 'ya'yansu da dangin uba haka ne ba ba sannan 'ya'ya da mutanen anguwa uwa duk ita take yin wannan saboda yau da gobe yau da gobe tun yaro ba ya ɗauka har ya koma yana me yana ɗauka shi uwa kina da babban kaso wajen gyaruwan ɗanki da lalacewa ne na saboda tarbiyyar da za ke bashi da abin da kike aikatawa yaro yana kallo wani mutumi da ya zo yake cewa malam wallahi na yi mamaki har yanzu ashe dama akwai irin wa'annan matan a duniya na ce kamar ya yake mata ta canju da na aura malam ina ganin abin mamaki ya ce me ya faru yace malam wallahi in ina magana yarinya na ba kallo ba iya kallo na kanta a ƙasa na ce ke me yasa in ina magana kina sun fiye da kai ta ce haka ta ga mamanta in babanta na magana take yi ke kuwa yi kiwiki kin yi ido ana magana ehe sai ne ko to kin ga ashe daga nan an fara lalata tarbiyya ina fata an gane yara na kallon duk wani motsi da kike yi ina fata an gane in kuna so ku gano true color ɗinku don Allah ku sa wasu su tambayi 'ya'yanku ya mamanki take yi a wajen in babanki da gida wallahi za ta faɗi a to z abin da kike yi sai ake ta faɗi ai mama na kaza take yi ai in baba to daga nan ne za ki gane lallai akwai matsala saboda duk wani motsi da kike yi ɗanki da aiki suna kallo abin da kike yi ina fata an gane to saboda haka ne ya sa dole kuwa iyaye mata kuna da kaso mafi girma wajen gyaruwan tarbiyya ko lalacewansa Allah madaukaki ba shi zai ce wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha sai ce waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun daga cikin ayoyi alamomi da ke nuna akwai Allah an khalaqa lakum min anfusikum Allah ya halatta daga jinsinku azwajan matan da za ku aura Jinsin ku ne mutane ba aljanu ba litaskunu ilaiha saboda a samu natsuwa zuwa gare ku kenan mace tana ba ɗa namiji natsuwa ne a aure idan aka samu akasi za a samu abin da ake nema kun ga ashe kenan yana da tasiri a wajen tarbiyya Don Allah ce litaskunu ilaiha don ku samu natsuwa zuwa gare su su matan to kuwa idan mace ba ta da tarbiyya namiji ba zai samu natsuwa gare ta ba kuma in ya zo gida in ya kalli 'ya'yan sai ran shi ya ɓaci ina fata an gane saboda ne babu natsuwa a wurin mata ita ce uwa sai Allah ce waje alabai na kuma waddatan wa rahma Allah ya sanya soyayya tsakanin mata da miji da kuma tausayi dole mata ta so mijinta dole mata ta tausaya wa mijinta idan mata ta nuna soyayya da tausayi ga miji to miji ma soyayyan nan da tausayi zaka ka gan shi a tattare da ici amma idan mace ta nuna wa mijinta ƙeƙashewar zuciya da ƙin nuna masa soyayya haka shi ma miji zai nuna mata ƙeƙashewar zuciya da kuma rashin soyayya tattare da shi namiji ai namiji ba dan goyo bane An kika rike shi uba shafa na mareniya kun ga wannan kalman yana daga cikin abin da ke rusa tarbiyyar yaya mata me yasa sai ta ce duk abin da nake masa amma abin da zai saka min kenan in ka tambaya me wai zai mata kishiya wai shine fa zai saka mata to ke kadai kike so ki zauna da shi yanzu ba ke bace kika fi kowa tashin hankali idan 'ya'yanki suka kai ashirin ashirin da biyar ba miji talatin a kullum ina lillahi suke zuwa suke damun malamai da shi ba malam da Allah da ya kamata a yi wani abu ba kuma idan kaninki ne ko ƴarki ce ko ƴar uwarki za ta shiga wani gida a matsayin mata ta biyu ba farin ciki kike ba ƴarki ta samu miji ba amma in gidanki za a shigo da ita sai ki ce munafikin namiji duk abin da aka yi shi ta munafunci da munafunci yake karewa saboda ke zai waki shi wa kishiya eh wata ma munafisi munafisi wai munafisi wai munafisin namiji eh wai munafisi munafisi saboda zai mata kishiya shi ya kafa gane wai malam ne ne munafisi <laughs> kaga ta ah, munafuki ne wata ce wai matan ta ta ce wai munafuki munafuki to wai ce ko larabci take shi shine yake tambaya ce a'a ah, wai tana ce maka munafuki ne saboda za ka yi mata abokiyar zama to kun ga tarbiyya daga hannunku yake gyaruwa kuma daga hannunku yake lalacewa to kin ga anan wajibi ne ki duba waye mijin da zai zo ya aure ki baban 'ya'yanci, mata da yawa za su fada cikin halaka saboda hanyar da aka bi aka yi aure ba a nemi namijin da zai taimaka ba sai dai namijin da zai rusa ko me yasa saboda tana neman mai kuɗi gidan jammiya inda za a ɗan sharo mu a kawo mota mai numfashi gidan fulawa eh, a bi da talatalo da zabi ke eh, irin gidan da take so kenan a'a ita ba wai tarbiyya ba a'a ita je inda za ta huta gidan hutu to daga nan sai barna ya biyo baya a tarbiyya mata da yawa wato akwai ɗan da bakinsa yake min yake ce min wai suna neman budurwa ɗaya da babansa ɗa ne da bakinsa ya zo yake gaya min ya ce suna neman budurwa ɗaya da babansa har yake ce mai come here ya ce wa yarinyar ta zo wurinsa sun gama lalatan da za su yi ya fito sai ga baban shi yana ɗan lilo a wannan ɗan igiyar nan da ake sa a gida yana lilo a jiki ya ce come here ya ce na yi da pull this babe eh no wonder the girl no one wai uba ke gaya wa ɗansa wannan maganar kuma wallahi a nan naija ne ina fata an gane abin ta takaici to kin ga ke yanzu kin samar wa danki irin wannan uba akwai matsala ko babu idan ya je ya tambaye ki kamar yadda wata mata ce ta ce ke tambayan uwarta ta ce wai mama ina kika samu mana wannan mutumin wai babanta fa kenan ya ke gaya wa uwarta wannan kalmar mama da Allah ina kika je kika samu mana wannan mutumin ya ke gaya wa uwarta wannan magana don girman Allah ki tambaye kanki in ke ce kake ta tambaye ki mama ina kika samu mana wannan wani amsa zaki bada kina bin kudin shi ne koko kina bin mulkin sa ne koko kina bin sarautar sa ne koko kina bin kaza wani amsa zaki ba aiki in ce miki irin wannan tambaya to iyaye mata ku ne ginshiki babba a wajen tarbiyya shi sa kun ga annabi ibrahim alaihi salatu wassalam da Allah ya hada shi da mata ta gari an samu ɗa nagari ko ba samu ba an samu ɗa nagari gari ko bar ku ji ko san magana wannan ɗa da babansa ya zo yanka shi don kusancewa tarbiyya tana da tasiri na uwa shine فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في za أني rawa. Annabi ماذا ترى النبي ya kai أنا ina gani fa a mafarki an ce in yanka ka me kake gani kun ga inda yaran yanzu ne in ya falla da gudu zai ce mama ko sai zai fara kira je baba na yana so yanka ni sai ce ya abati fa'al ma tu'mar ya kai babana ka aikata abinda aka umarce ka sai na samu wannan tarbiyyar a wajen wa uwa satajiduni insha Allah min as-sabirin yace zaka taddani daga cikin masu hakuri da izinin Allah falamma aslama inji Allah ya ce da uban da ɗan lokacin da suka miƙa wuya ga hukuncin Allah wa tallahu liljabin ya juya ɗan ya kifa shi wa nadainahu an ya Ibrahim Allah ce muka kira shi ya kai annabi Ibrahim hadi saddaqta ru'ya saboda ya sa wukan ya gigara ya gigara wukan ya kici Allah ce hadi saddaqta ru'ya ka gaskata mafarkin ba dai ka gigara ba to ka gigara tamkar yankan ne inna kazalika najzil muhsinin sai Allah ya ce me wa fadainahu bi dhibhin azim sai muka fanshe shi da yanka mai girma yanzu yayi aiki ko bai aiki ba shikenan ka kuma sai ya girma babansa kuma baya nan yana Iraq yana zuwa ne ya shigo Makka sai wannan ɗaye aure amma uban baya nan ku gane tarbiya da uban ya zo annabi ibrahim alaihi salatu wasalam sai ya zo ya tadda gidan ɗansa akwai mata ya yi aure kenan ko sai ya tambaye ta ina mai gidan nan sai ta ce ya je nemo mana abin da za mu ci ku gane amfanin tarbiya a wajen uwa da kuma rashin tarbiya in aka samu mata ta banza sai annabi ibrahim ya tambaye ta yaya rayuwarku take da ce kai rayuwa ba na jin jiki buhariya gama yadda yau za ka ji mutane ya ce buhariya kenan ko? eh sai ta ce rayuwar ba daɗi gaskiya rayuwar ba ma jin daɗin wannan rayuwar muna cikin kunci sai annabi ibrahim ya ce mata idan mijinki ya dawo faqra'i minni ilayhi salam ki ni kina masa sallama dattijo kaza ya zo yana gaishe sa wa ya'muruhu an yughayyira atabata bari kuma ki ce na ce masa ya canza kofar ɗakinsa ku gane amfanin tarbiya Shi shikenan falamma da isma'ilu ka annahu anasa shay'a haka rawun hadisin ce. lokacin da annabi isma'il ya dawo kamar ya fahimci akwai wani dan canji a gidan mai gida idan ya dawo ya kamata in akwai wani canji a gida ya gane wannan shine kaifin basira sai yace akwai wanda ya shigo gidan nan sai ta ce eh akwai wani dattijo mai siffa iri kaza da kaza sai ce hal awsaki bi shay'in ya miki wani wasinci da wani abu sai ta ce eh ya ce a gaishe ka kuma ya ce a gaya maka ka canza kofar ɗakin ka annabi isma'il sai ya ce wannan dattijan babana ne sannan kofar ɗakin da ya ce in canza yana nufin in canza ki ki tafi nasa sake ki wace ce a cikinku za ta iya gaya min dalilin da ya sa aka ce a sake ta ba ta me ba ta rike sirrin miji ɗaya na biyu ba ba ta da me ba ta da tarbiyya biyu na uku ba ta da haƙuri uku na hudu eh ta girmama bako ba na biyar eh ba ta da me godiyar Allah na biyar masha Allah to yanzu haka mata mu suke duk ranar da mijinki ya kunna ki ta ce me kake min a gidan nan iyakaci ka ce kana ciyar da ni shi ma dole ne ko ba ka kuke yi ba kan gaya mun bai ka taba tsina na ma a gidan nan ba hakuri da kai nake yi ba in ka duba ga abinci ba. sai ta ce ni wallahi na gaji da cin shinkafan nan me kake so wai yau tuwon dawa take so ta ci ka ji da'ira E wai ta tuwon dawa za ta fi amma dafa shinkafa wanda irin da yawa suna neman shinkafa wai ita tuwon dawa za ta fi ita za ka fi shinkafa ko kuma saman bita kullum yi na gaji da cin wannan a kawo min kaza ba godiyar Allah to kun ga inda mata da yawa ke fada cikin wutan jahannama dan manzo Allah ce yana da cikin abin da ke kai mata wuta butulci butulce wa miji da kyautata wanda miji yake shi kenan bayan wani lokaci sai annabi ismail ya ƙara auren wata kun ga a nan yayi ya amfani kaga bai ja babansa ba ko inda wata ce za ta ce yanzu kawai dan ka auri ɗa kana so ka takura wa ɗana eh ko ba ka bane ayabu yabi Ka tasirin tarbiyyar wa uwa bayan wani lokaci sai annabi ibrahim ya ƙara dawowa gida sai ya ga wata mata annabi isma'ila ya auri wata mata daban sai ya tambaye ta ina mijinki sai ta ce mijina ya fita nemo mana abin da za mu ci sai ya tambaye ta menene ya rayuwa ya rayuwarku tambaya ɗaya nan da wancan ko sai ta ce a alhamdulillah alhamdulillah mun gode wa Allah kun ga wancan ba ta da rufin asiri ko wannan kuma ta ce me alhamdulillah sai ce me abincinku kun ga yanzu zai gane hamdalar da ta yi ko sai ta ce alma'u wal la'am ruwa shine abincinmu kenan sana cikin kunci ko da nama amma bata gaya wa mai wannan ba ku ba tunda bata san waye ba ko sai godiya ya tabbata ga Allah yace me kuke ci ne abincin ku sai ta ce ruwa akwai wata za iya jurewa shan ruwa ke <laughs> eh, ruwa sai nama shine abincinsu kuma gashi ta yi hamdala ke ku in an duba gidanki ga abubuwa da yawa amma in mijinki ya kunna ki ce me ka taba tsina namun a gidan nan kai hakuri da kai nake yi shi ma inda bai hakuri da ke ba ba za ki kai yanzu ba ina fata an gane sai a nan kun ga mata ce mai sirri ko kuma mai tausayi gawa mijinta sai annabi ibrahim ya ce masa ya ce mata idan mijinki ya dawo ki ce dattijo iri kaza ya zo yana masa sallama sannan kuma yana umurtansa ya kula da kofar ɗakinsa sai annabi ibrahim ya yi addu'a sai ce allahumma barik fi ma'ihim wa lahmihim ya Allah ka yi albarka a naman su da kuma ruwan da suke sha shi sa in kika je kika sha zamzam ko da ba ci abinci ba za ki yi ba dalilin godiyarta ya dawo albarka ko bai dawo ba to wancan kuma dalilin mutuncinta ya jawo me ya jawo saki ko amince wannan matsalar to kun ga anan gashi nan sai kuma annabi ibrahim ya yi addu'a duk irin naman da za ka ci a maka ba zai ne ba zai lalata maka jiki ba ba zai lalata maka ciki ba saboda addu'an da waye annabi ibrahim nama in dai za a ci shi a makka lafiya lau saboda waye addu'an annabi isma'il annabi ibrahim yace Allah yi albarka a cikin naman garin nan dalilin tarbiya ya jawo albarka ko bai jawo ba gare su ko ga garin ma gabaki daya garin gabaki daya ashe uwa ta gari tasirin ta na game gari ne haka ne saboda ɗanta idan ya fita ko tasirin mu'amalarsa zai yaɗa a ko'ina an wasu za su yi koyi su yi aiki da shi ko malam bahaushe na da karin magana yana cewa na gari na kowa mugu ba sai mai shi uwa ta ce ai shi ne babansa ne baban ma ce mamansa ne haka ne ko to kun ga ashe kenan uwa ta gari tana da tasiri a wajen ba da tarbiyya yanzu gashi hajar ta yi tasiri ga annabi ismail ko ba ta yi ba ta yi ko ba ta yi ba ta yi ina fata an to ku duba duk malaman musulunci haka abin yake tasiri a tarbiyyansu saboda me saboda tasirin tarbiyyar da suke samu imamu na imamu malik imamu darul hijira tarbiyyarsa ya samu ne a wajen babarsa saboda me saboda ya haddace ƙur'ani ya yi karatu kuma ya tashi a matsayin maraya idan aka duba imamu shafi'i shi ma babansa ya mutu a hannun mamansa ya yi karatu ya haddace ƙur'ani ya yi karatu daga falasin suka taso suka shigo makka ya zo a maraya a hannun mamansa ya haddace ƙur'ani kai duniya ba ta taba ganin malamin irinsa ba saboda kaifin kwakwalwarsa in zai shiga kasuwa toshe kunne yake saboda duk abin da ji ya haddace ya zama kamar tafi koda amma yau iyaye mata idan suka ajiye 'ya'yansu in aka sa musu fina hausa ne ake yi hakorus ake taya yaro yi sai ce shege ba haka yake ba kaza ne wai har uwa tana jin daɗi wai zai ka ce kai ko kai musu waƙan kaza eh wata rana ina na shiga wani anguwa na je ganin wani sai ina cikin tafiya sai na gota mata wallahi ba yarinya ba ce ta cikiwa ce sai na tana ɗan tafiya tana haka sai nake cewa sai na ji tana tana kalman da take yi sai nake mamaki me take cewa sai take cewa Allah sa menene ma kalmar da ta faɗi wani waka ne na rangengen na ji tana yi Allah sa mu dace yawa kalmar da na ji kenan sai na ji tana Allah sa mu dace sai na juyo ina juyowa na tunanin ko tana cikin wani damuwa ne sai na ga tana haka sai na tsaya mai shiru sai na ji ta ƙara Allah sa mu dace sai na ƙara juyowa me ya samu matan nan da na zaci tana cikin damuwa ne sai na ga tashi ta tsaya a zauren wani kofar gida sai na ji ta ce alasa alasa mu dace da karfi sai wata mata irinta da tijuwa ta fito da gudu sai na ji ta ce rangen rangengen sai na ce ah wannan matan suna da hankali kuwa a zuciyata a lokacin ni na kasa gane ne suke nufi wallahi ina wucewa da mota na tsaya a total gidan mai zan sha mai sai na ga irin masu baran nan sun sa wani waka sai na ji ana alasa alasa mataki a ah, sai kokola na ya fara ringin a ah, ai wannan kalmar na ji wancan matan tana faɗi sai na ce bari tsaya in sai na ji ana rangen rangen na ce to wato wakan nan suke koyi da shi Allah ya kiyaye wallahi wa'annan matan alal akalla ba su yi kai matan na ina gani sun shekaru 60 to don girman Allah wani irin 'ya'ya za a samu wannan gidan mata da yawa a yau sun mai da fina-finai shine zauren gidansu shi sa sai yara abin da suke kallo a fina-finai sai suka mai da shi shine ɗabi'unsu mata ne za ta ce in kada amin irin na wane da wacce na fim take nufi ba yanzu sai suka mai da rayuwar fim shine ita ce rayuwarsu ta aure kuma kun ga yana lalata tarbiyya kenan to kun ga wannan iyaye mata kuna da kaso mafi girma a wajen tarbiyyar da za ku ba 'ya'ya wajen gyaruwarsu ko lalacewarsu hadisi ya inganta a cikin bukhari da muslim manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ma taraktu ba'di fitna hiya adarru ala ar-rijali min an-nisa'i babban fitina a baya ta ba wanda ke mafi cutar da ƴaƴa maza kaman iyaye mata yau yanzu abinda ake yi shine yayin kashe maza kuma ko? ko? yanzu mata abinda suke yayi kenan yayin kashe maza to an kashe mazan sai ga wanda zai fi aure ku kuma ha shi kenan ba kuma sun zo malamai malam in an zo an ce a yi a kada a yi a basu ko ba haka ba in sun zo sun ce a yi addu'a Allah ya kawo miki sai a ce a ki je ku wanda kuka kashe ku tada shi sai ku aure shi ko ba shi bane to kun ga iyaye mata kuna da kaso maki girma a wajen tarbiyyar da za ku bada ɗaya daga cikin magabata ina fata an gane akan ra'ayi ya bar gida ya je jihadi bai dawo ba sai bayan shekara ashirin ya bar ɗansa ɗan ƙarami shi ne rabi'atin ra'ayi ɗin ke da ya fita shekara ashirin ya dawo yana dawowa sai shiga ɗaki shi kuma yaro ya fita yana shigowa sai ya zo ni a ɗakin wa mahaifiyarsa kawai sai ya kama shi da kokuwa saboda yanzu alama ce ta uwa ta ba shi tarbiyya ko ya za a namiji ya shigo ne ɗakin wa mahaifiyarsa ya haushi da kokuwa kata kata kata kata kata ha ba sai maman ta shigo ah wane sai a ce to yaya ya ce ya eh, shiru E kuma ai babanka ne wannan sai yaro ya yi Uba ubana ne wannan sai eh shi ne uba ya bar yaro yana karami ana shayar da shi to ga yaro bayan shekara ashirin ya zama yaro ya zama jarumi kenan ko zai iya karewa mahaifiyarsa abansa ana fita sallan asibayi sai fita yana sauri sai ji ake labari malami babban malami a garin madina yana fita yana yanzu ya yi a sahun farko yana jira ya gawa liman ya shigo a yi tsalla sannan a karatu mutane sun taru yana fita sai ga yaron nan da ya dinga kai kokowa da shi shine limamin shine ɗansa shine babban malamin da ana ji da shi a duniya kowa ta yi albarka ko ba ta yi ba inda ke ce fa sai a ganshi da ɗan kwikwiyo ko ɗan jita ya zama rege man ko me a ganshi ya zama ne ya zama musician kenan koko ya zama dan fim koko ya zama dan ce wani irin tarbiya zaki bashi ga ɗansa ya zama katafaren malam to shi sa yana da kyau ya'ya su ba iyaye su ba ya'yansu tarbiya saboda su zama ne masu albarka saboda kafin uba ya zo an kira uwa so talatin ko so ɗari haka ne dan wani uban in ya fita tun da safe sai yaushe sai magariba sai wani ma sai bayan isha zaki gan shi a gidan in ya dawo ya riga ya ne ya gaji ina fata an gane ashe kenan tarbiyyar da uwa za ta bada a gida yana da muhimmanci to wannan uwar da za ta bada tarbiyya ba ta da ilimin addini sai ina za ta bada wannan tarbiyyar eh ilimin mango park kawai take da shi ina ba ta gane to kin ga ashe kenan ba za ta ba da tarbiyyar da ake bukata ba saboda tana bukatan ilimi na addini da kuma iliminta na zamani wannan abu guda biyu take bukata hada su sai ta kula da me tarbiyyar da za ta ba wa ƴaƴanta shi kuma uba daman an ce ya kula da ku ne duka saboda haka in uwa tana da tarbiyya ta gari shine idan ta ga yaro yayi abu mara kyau ita kanta za ta gaya wa uban ko za ta ce na fa akwai matsala an bayyance matsalan akwai matsala saboda ne uban ya tsayu a kai ko amma in ba ta da tarbiyya na addini ba ɓoye-ɓoye za ta dinga yi ba za ta ce a ah, don kada a bata ɗanta kafin can an sai yaron ya lalace fi ƙarfinta haka ne saboda ka duk wani motsi musamman ma idan ku kishiyoyi ne inda aka fi samun matsalar mata kenan sai ta ce a yi rufa-rufa don kada a ɓata sunan ɗanta a wajen sauran kishiyoyin shi mu gashin da a kanki wuka da kanki kenan ai gara ki gaya wa ubansa saboda a ɗauki matakan da ya dace tun kafin sandan ta bushe in ta bushe za ta iya nan kwasuwa daga nan kuma yaro zai fi ƙarfinki ko yarinyar za ta fi mai ƙarfinki to shi sa tarbiyya na addini yana daga cikin ginshiki babba wanda uwa take bukata saboda ta ba ƴaƴanta kuma idan ta ga ƴaƴan sun yi wani abu mara kyau to ita da kanta za ta kai ƙara ga matan Abu Talha Ummu Sulaim ita uwa ta gari mijinta Abu Talha yazo yana santa ce kai ba irin mutumin da za a kyamace ka bane amma ai kafuri ne ba zan iya auren ka ba ya ce ina son ki ta ce to in dai kana so na da gaske ka musulunta musuluncinka shi ne sadaki na a gama ta mai wayo ko? ya ce ka shi ne sadaki na shi ke nan ko ya amince ya musulunta yanzu tarbiya ya amfani ko bai amfana ya yi amfani ko saboda ta san Allah shi kenan ta haihu ɗa yaro sai zama bayi da lafiya abansa kuma ya yi tafiya sai Allah ya karɓe ɗan a hannunta yaro ya mutu kafin baban ya dawo da yaro ya rasu ta gaya wa mutanen gida ta ce kowa ya gaya wa ubansa a batta da shi ita ta sayan da za ta yi ta gaya mijinta miji ya shigo gida yana shigowa ya ce ya ɗana ta ce yana mafi kyawun hali fiye da yadda yake da in ya mutu a ya wuce a ya fi halin rashin lafiyar kenan ko tunda ya huta da rashin lafiyar ya mutu shi kenan ta kawo mai abinci ta yi kwalliya ku duba tarbiyya na addini inda ke ce jiniya daga wajen aka ce baban ya dawo jiniya kukanci jiniya da shi zai ji wayo in ta fasa wani ihu shi nan da wannan zai gane yaron ya mutu ko shi kenan ta yi kwalliya ta kawo mai abinci ya ji daɗi har sai da ya tara da ita da ya gaba tarawa da ita sai ta cewa ne. kai ne aka ka auren abu sai masu abin suka zo karban kayansu da suka da ka ara amma ka gidan suka ce ba za su iya jira ka dawo ba sai suka karɓe abin da ka ara suka tafi kai da ka dawo sai ka canza wannan kayan aron an riga an karɓa, za ka damu sai ce ya zai da mu dama ai kayan aro ne daman ba nawa bane kun ji hikima ko sai ta ce to an ka Allah ya karba kun ji language din da ta yi communicating da shi ko wato ta nuna mai ɗansa ne aro ne ko Allah ne ba shi aro ko kun ga tana nuna mai imani da mai kaddara in babu ilimin addini za ta iya wannan magana sannan sai ta ce to kuma ka nemi ladan ɗanka a wurin Allah sai mijin bai ji daɗi ba sai ce to me yasa baki gaya min ba hakika kika bari na tara da ke a irin wannan hali sai nuna irin bacin ransa me yasa ba za ta gaya mai ba har sai da ta bari ya tara da ita sai je wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya gaya mana manzan Allah ga abin da matar shi ta yi sai manzan Allah ce hal arrasumul laila hadaran kun tara da ita sai ce bala ya rasulullah eh na tara da ita sai manza Allah ya ce Allahumma barik lahuma fi lailatihima ya Allah wannan daren kai mata albarka sai ta ciki yanzu hakurin da ta yi yayi albarka ko bai albarka ba sannan kuma irin yin imani da kaddara da tarbiyyar da ta samu na addini yayi tasiri ko bai ba gashi manza Allah ya mata addu'a ko to bari mu tasirin tarbiyyar sai wannan mata ta haihu da kuma ta tashi haihuwa sai ta samu ɗa namiji ɗa namiji ya tafi ɗa namiji ya ne ya dawo ta dalilin tarbiyya ko tarbiyya ya amfani ko bai amfani ba shikenan sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam aka dauki yaro aka ba Anas bin Malik ya rike wannan yaron ta haife shi ne da asuba gab da asuba ana idan aka tafi da yaron ana idan da sallah sai ga manzan aka kawo yaron aka kawo manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yaron sai manzan Allah ce hal ma'aka tam yace wa Anas akwai dabino tare da kai yace bala ya rasulullah Anas ya mika wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dabino manzan Allah ya tauna dabinan ya tsiga wa yaron zakin dabinan a baki yaro ya lashe sai manzan Allah ya mai addu'a ya sa mai suna Abdullah abdullah bawan Allah ko to yaron nan sai da ya haddace ƙur'ani yana shekara bakwai yaron nan bayan ya girma ya haifi 'ya'ya guda tara sai da su ma suka haddace ƙur'ani ga baki ɗayansu walbaladu tsayibu ya kuruju na batuhu bi izni rabbi wallazi khabuta la ya kuruju illa na kida ka zalika nusarrifu al'ayati liƙaumi ya shukuru ƙasa ne kyau ita take fitar da tsirrai mai kyau da izinin Allah uwa ta gari ta haifi ɗa na gari da izinin wa Allah wallazi khabuza uwa kuwa da take rubaddiya la yakhruju illa nakida ba ta fitar da 'ya'ya sai gurbatattu irinta akwai matan da take ce min idan ta tace ita da 'ya'yanta suke zama a daki sai su kunna disco fi tarawa da ita da yaranta 'yan mata to ki ga min in ka zo kenan ka zo gidan ina kenan gidan asharalle kenan ka zo aura ko kaga kuwa wannan wani irin tarbiyya za ta ba ne ƴaƴanta wani irin tarbiyya wanda zai auri wannan yaron zai samu ɗan disko ko ta ce da ita da yaranta 'yan mata za su cashe a ɗaki ai ta rawa kun ga irin tarbiyyar da ita ta samu kenan ko yaran su ma ga irin tarbiyyar da za su samu kenan ko Shi ne Allah ce to rubabbe ƙasa da yake gurɓatacce uwa da take gurɓatacciya ba ta haifar da 'ya'ya sai gurɓatattu akwai nos da take gaya min ta ce wallahi tana asibiti a barau dikko ta ce min a kaduna kenan ta ce min saboda ɗaliban mu ce ta ce min wallahi wata mata ta kawo yaranta 'yan mata guda biyu ta ce wai a yi musu family planning na transplanting din nan yan mata fa wai saboda suna zuwa abu kada su jawo mata jangon tana ganin su da samari saboda kada su jawo mata jangon saboda haka kun ga yanzu ba tsoron Allah aka ba su ba an ba su certificate su zai su yi mai kenan su je su yi zina wannan uwa ce ta kawo ƴaƴanta ƴan mata guda biyu ta ce a musu wannan wanda ake soka na planting ɗin nan yanzu ta ba su ne certificate su je su ne su je su zina to kai waye da zaka zo ka ce ma wannan yarinyar ka yi bayan ga uwarta tana ba ta ne certificate to kun ga wallazi khabusa la yakhruju illa ne nakida to kun ga tarbiya na uwa yana tasiri a cikin al'umma sai ga an samu mutane na gari ku duba sahabbai duk labarin da ake badawa akan sahabbai na imani su a suka ba su tarbiyyar iyaye ne mata to ne yasa har yanzu iyaye mata suka kasa ba da tarbiyya irin wa'ancan mutanen sai aka samu akasi yau mata in ka zauna da su za ka ji ce kai ai mazan yanzu ko wutan nefa ya fi su tabbas haka su ma matan yanzu wutan nefa ya fi su tabbas haka ne mana tit for tat ne aiko saboda mazan wake ba su tarbiya matan wake ba su tarbiya kashe kenan matan ne ke da matsala haka ne ki duba barin ka muku misali na san wata tana nan tana jin kaikayin haka a zuciyarta don girman Allah yanzu ke ce fa zaki kina da da yaron ki ya fara kyautata wa matarsa shi ki cikin fara jan haushin ki haka ne ko ba ba shege ya je ya mai kansa wani iri kawai akan matarsa ko mawai shi matarsa kuma ke da kike so baban ya miki haka haka ne haka ne ko ba ka ba in kanin ki ne ki ce shegiya a mallake maki kani ko kuma ke kina so ke ma ke miki haka akwai matsala ko babu to kenan ashe tarbiyyar duk ya lalace ne a hannun mata shi sa duniyar ta lalace a yau saboda da mazan da matan wake ba su tarbiyya ce ce fa idan ɗan ke shigo ya nuna yana son wata zaki ce shegen yawo na mace kake nuna wa soyayya aka ce ka sha wuya dan ubanka E, ba cewa dan uwan shi sai da ce dan ubanka haka ne ko ba ka ba in kuma yarinya ce ta shigo tana wane na sai a ce shegiya namiji kike nuna wa irin wannan soyayya shegiya namiji ba dan goyo bane in kika rike shi uba shafa na mareniya dan ubanki ki ga yanda nake fama da babanki ba anan wata ba ba za ta ce babanki ba Ba ki ga yanda nake fama da ubanki ba shegiya yanzu ne take nuna sako me kada ta ne kada ta yi ne yawwa to ta shiga gidan miji ta fara gasa miji ba ta yi laifi ba abinda kika gaya mata ke ko bayan kwana biyu an sako ta ne ce uhu ga irin ta na ai na gaya miki kwanaki kina sa abin nan ai namiji ba dan goyo bane sai kuma ki ta ce to ni ma daga yau na daina tausaya wa da namiji hadda ubanta kenan ko shi ma da namiji ne ai ko ba shi bane language din da mata ke amfani da shi to yanzu ki gaya min yanzu an gyara ne ko an lalata to shi yasa kuka ga yau mata su suka fi kowa shan wahala saboda tarbiyyar su suke yi na mazan kuma su suke yin nawa na matan to shi yasa yanzu komai ya taku saboda sun dafar da zakatan mazan sun dafar da zikatan matan haka ne ko ba ka ba da shi sa yanzu ake shan wahala to dole yanzu mu koma wa Allah mu gyara ɗabi'unmu mu bi dokar Allah to daga nan sai ku ga Allah ya kawo mana mafita a rayuwarmu kuma wannan kadai babu abin da zai kawo mana mafita sai mun bi abin da Allah ya tsara mana kuma da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu sai mu samu sauki a rayuwa dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce taraktu fikum ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu abada kitabullah wa sunnati yace na bar muku abu guda biyu matukar za ku yi riko da shi ba za ku taba kuka ba har abada littafin Allah da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yanzu idan kuna son tarbiyya ku bi qur'ani ku bi sunna ina fata an gane gidanki ya zamana cewa duk abin da zaki a gidanki tsarin Allah ne da manzansa sai ki ga Allah ya kawo miki sauki a gidanki ina fata an gane sannan kuma me sai ki ga yaranki suna bin dokar Allah da dokarwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na taba ganin wata daliba na ganta tana kuka tana dawowa daga makaranta nake me yasa shike kuka sai ta ce malam na je makaranta ne malamin malaminmu ne na gansa duk wednesday yana zama da iyalansa yana musu nasiha yadda na ga yana musu nasiha shine abin yi min tasiri sai nake ji dama shine babana ina fata an gane to kun ga me yasa aka yi haka ina fata an gane me yasa aka yi haka saboda abin da ta gani na me na tarbiya ko to ke wani irin tarbiya kike da shi kike ba ƴaƴanki wanda ƴaƴanki har kawayen ƴaƴanki mata ko abokan ƴaƴanki maza za su yi ne za su za su kwaɗayin akan cewa a samu irin ki a gida na taɓa ziyartar wani bawan Allah matar shi ce rasu ɗansa abokina ne mamanka a anguwansu ana buga misali da ita saboda tarbiyyar da take da shi yaron mahaddacin ƙur'ani ne ita ce ana ce mata ma ne mijinta da bakinsa yake ce min malam an yi min mutuwa ya ce malam mutuwan nan ya taɓa ni ya ce matata sama da shekara arba'in muke tare malam kawai rayuwa ta da ita ina tana rayuwar na na Khadija ne da na manzo Allah ya ce matata ba ƴar uwarta kishiyarta kenan ko ya ce ba zaman kishi suke ba ya ce da kanuwa a ɗakin kishiyarta ta yi jinya a ɗakin tarasu ya ce wata rana zan tashi ba ni da ko sisi ya ce cikin albashinta za ta bari sai na kai bakin gate sai ta biyo ni sai ta ce ga kuɗi ka je wajen ‘yar uwata ka suke mata kudin da ba a je gidan kishe to a kashe wata mata kalli wata za ta ce sa in sha wahala sannan a biya kashe wa kishiyata ai kishiya ba abu ya ce ita za ta ɗauko ta bada irin yabo na alkhairi da bawan Allah ya dinga yi akan matarsa yanzu ne ya jawo haka tarbiya to ke wanne kika yi wa naki sai ki wa kanki tambaya saboda haka an ce mun lokaci yayi za mu takaita anan saboda akwai tambayoyi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk karanta tambayoyi ko sai mun bada hmm. a a ce tana son neman ilimin addini amma kuma mijinta baya bar su islamiyya sannan kuma har yi ke gaba su na cewa baya bar su sashi jami'a sai da tana yana cewa idan ya sa in ta sa jari to shi bai yaki ba sannan kuma ba ta Ah, na farko dai ya nuna ita dai ta riga ta yi kuskuren miji na farko kenan saboda aure ibada ne mijinki da babanki da mamanki ba su da hurumi a hijabinki hijabi doka ce tawa rabu samawati na Allah saboda haka da babanki da mijinki da mamanki babu wanda ya isa ya hana kisa hijabi saboda ba su suka ce kisa ba waye ya ce kisa Allah to ki sani wannan ko kin ya ce Allah ya isa Allah ya sansa na banza ne saboda ba dokarsa ba bace doka ce ta wa Allah to yanzu abin da ake bukata ana bukatan yanzu iyayen iyayenki kenan yanki su shigo baban ki ya zauna da babansa a zauna da mijinki ya sani cewa wannan dokar ba ta bace tafi sa. doka ce ta Allah Allah ne yake ki sa hijabi ba shi ba idan ya gane shi kenan sai ya gyara kuma ya koma islamiya don baya zuwa kuma aya jin wa'azi don da yana jin wa'azi yana zuwa islamiyya ba zai furta wannan kalmar ba idan kuwa ba haka ba to za a tsayi ne tsayin daga dole sai kin sa hijabin nan kuma in ya kama dole ki sa hijabin dole ne ki sa shi to haka za ki ci gaba da sawa in ya ce kuwa in kin sa sai dai ku rabu to sai dai ku rabu akan hijabi amma ki kuskura ki biye wa mijinki akan wai dan ya ce in kin sa hijabi Allah ya saba zaki ki sa ba ai ba dokarsa ba ce doka ce ta Allah sai a hada shi da malami a anguwanku wanda shi mijinci ya fi amincewa da shi kuma ya fi yadda da shi sai ya mai wa'azi ya gane ya nuna mijinci jahiri ne kuma Allah ya shirye shi Allah sa ya gane yana fata an gani. amma ba a biyayya a nan saboda hadisin imamu Ahmad a cikin musnadinsa hadisin Ali bin Abi Talib yake la fa'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq ba a yi wa wani halitta biyayya a wajen sabawa Allah saboda haka ba za a bi wannan dokar ba ta saba wa Allah saboda haka dole a bi Allah ya shigar da shi kuma ke ma Allah ya baki ikon komawa makaranta kuma ki kiyaye wannan ya zama miki izina Allah ya sa mu dace Allah ya sa ka ba sai tambaya ta siffofin mace ta gari na da yawa na farko mace ta gari tana da kunya mace ta gari tana da kunya saboda manzala ce idalam tsahi fasna ma shi baka da kunya ka yi abin da ka ga dama duk mace da za ta iya fita wajen kiɗi yi rawa to ba mace ta gari ba ne kenan saboda rawa a cikin mutane alama ce ta rashin kunya kuma in babu kunya babu imani ɗaya kenan na biyu mace ta gari ita ce mai sa hijabi daga kai har ƙasa ko niƙari mace ta gari ita ce mai bin dokar Allah a komai na rayuwarta ƙur'ani da sunna za ki gani in za ta yi magana ba ta maganar batsa ba ta maganan banza ba ta zagi ba ta daga murya wanda duk inda take kowa na ji muryar ta kasa kasa ne sa'annan kuma mace ta gari ba ta tsayawa da ilimi na zamani kai tana hadawa ne da ilimi na addini da na zamani saboda shi ke haskaka mata rayuwarta kuma shine zai sa ta zama mace mai imani ina fata an gane Sannan kuma mace ta gari ba ta zuwa gidan boka ba ta canfi ba ta tsafi duk matar da take canfi ko tsafi to ba mace ta gari bane duk matar da take yi wa mijinta asiri dan ta mallake shi to ba mace ta gari bane duk abinda ko za ta yi in dai za ta yi asiri dan ta mallake mijinta to ta zama matar banza ina fata an gane sufofin na da yawa saboda wannan tambaya ce a dunkule amma duk wani abin da shari'a ba ta so in mace na yi to wannan macen ba ta zama ta garba duk wani abin da shari'a take so in matar tana yi to wannan mata ta zama mace ta gari Allah ya sa mu dace Allah ya ban taba aihuwa ba amma abokiyar zama ta tana da aihuwa shin tarbiyyarsu yana kaina saboda ba ta bai kusance na ɗaya muna roƙon Allah subhanahu wa ya sahale miki ya baki 'ya'ya sannan ga wani sirri zan baki in kika lizimce shi in Allah ya da za ki samu haihuwa ki lizimci istighfari wannan magana ce ta Allah fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara sai ce me yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin sai ce me wa banina kin ga abin da kike nema ko wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara Allah ne da kansa yace in kuka yawaita yin istighfari zai ba ku yaya to ki lizinci istighfari ko da yaushe kina istighfari in Allah ya da kafin shekara ta za zaki ganki da ina fata an gane na biyu akan maganar ki tarbiyyar su tana kanki saboda kin auri mijin baban ƴaƴan saboda haka ƴaƴan ba nata ba ne, na ubansa ne an gane mijinki kenan saboda haka dole ki dinga kulawa in sun yi abu mara kyau ki gaya musu in sun yi mai kyau ki karfafa musu saboda Allah zai tambaye ki wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha haka manzo Allah ce yace mace makiyayi ya ce a gidan mijinta kuma Allah zai tambaye ta dangane da abin da take kiwo ƴaƴan namijinki ne ba nata bane ina ba ta an gane saboda ƴaƴa namijinki ne ba nata bane sai ma in kika haifa kin haifa mawane mijinku ne ko saboda haka kakki biye mata ita kuma Allah ya shirye ta Allah ya sa ta gyara eh eh tambayan ka ta cewa na biyu shin ya halatta kula da miji a ranar kirkin ta ita abokin zama kenan misali sai ya zo sai ya zo ɗaki na mu ce zai kusance ni to shin ya halatta ita ka kula da shi a ranar da ba ta ba a'a an shiga haƙƙin wancan an shiga haƙƙin wancan abin da ya kamata shine a samu daidaituwa tsakaninku mijinki ya zaunar da ke da ita sai ya nuna muku don yana faruwa akan kowa tunda mace ce ke ita ma mace ce akwai ranar da yana ɗakinta tana a cikin al'adanta ko ba zai iya kusantanta ba ke ma akwai ranar da yana ki kina cikin al'ada da ba zai iya kusantanki ba idan kun amince wa juna wannan tsakaninku kenan cewa duk lokacin da aka samu irin wannan zai iya zuwa can ya biya bukata babu matsala amma haka kurin ya shigo an tauye haƙƙin wancan saboda haka shi ya saba ina fata an gane shi ya tauye haƙƙi shi Allah zai kama da laifi saboda haka kacki taimaka wa mijinki saboda kina buɗe masa ƙofar da zai samu matsala tsakaninsa da ubangiji ina fata an gane sai a ƙoƙari a masa nasiha dan ya gane in ya gyara shi kenan ko ya zaunar da ku dukanku ki kawo wannan shawaran gare sa in ya karba kuma wancan din ta karba daidai haka ake so a samu kyakkyawan fahimta ai ba zaman gaba kuka zo yi ba Allah ya shirye da ku gaba ki da Allah ya saka wannan tambayar ba gari ke ba amma da karanto cewa ba da tambaya ta ita ce uwa ke kusan da kuma ah, yaranta je wurin ku a lagos sai ku ba baban ku kuɗi a cikin angolo da sunan wasu amma sakon baban ku ne ashe uwa ko kuma ne a kan sanda gare kamar kuma ashe uwa ta ba ku shawarar yin haka don tar baban ku ya sani to bayan Allah ya yi wa babansu rasuwa sai suka fara nadama sai suka eh, hmm. da koyarwarsu da ta yi musu kan babansu eh yanzu dai uba ya riga ya rasu abinda za ki yi da zai kankare wannan sai ki yawaita yi wa babanki istighfari hadisin imamu ahmad a cikin musnadinsa yace innar rajula la yurfa'u منزلته في الجنة فيقول يا رب أن لي هذا فيقال له باستغفار ولدك لك yace mutum za a ɗaukaka darajarsa a aljanna sai mutumin ne ya ce wa Allah ya Allah ina na samu wannan ladan ni dai da nake da rai ban yi wani aikin ladan da ya kai wannan ba sai Allah ya ce ɗanka yana ta roƙan maka gafarar Allah shi yasa ka ƙara samun daraja a aljanna to sai ku ta yawaita yi wa babanku addu'a Allah ya gafarta masa ku dinga yin alkhairi don ya kai ga ta sannan abokan babanku ku dinga ziyartar su don su dinga yi wa babanku addu'a ita kuma mamanku ku roƙan mata gafarar Allah eh saboda ta ba ku mummunan tarbiyya akan uba kenan a taimaka mata ita kadai a bar uba waye biya kuɗin makarantanki in ke kina kama ita ke kika haife ko waye biya waye biya uba duk wahalhalun da za ki aure waye biya waye ka za hidimar to amma me yasa za ku wannan yana daga cikin abin da iyaye mata suke yi wajen haramta wa 'ya'yansu samun albarka na uba ina fata an gane shi wa'ansu za ki ga za su sha wahala bayan babansa ya bar duniya saboda tarbiyyar da suka ɗauka na uwa ce akan musguna wa babansu ko kasu taimakawa babansu musamman ma idan a gidan ba mamansu kadai ba ce saboda su bakin cikinsu wai idan aka kawo taimako sauran yaran za su amfana ɗayan wansu ne kuma jininsu ne ko saboda wannan ba daidai ba Allah shirye ku Allah kuma shirye da masu yin irin wannan dabi'u wani lokaci ce manta da manta ko ba kamar wani cewa ya yi magana ya ba da tarbiyya sai su za da baya abin da yake akan alkhairi ba amma sai su kira yaron kuma baban ku lokaci ne ma hakuri yake yi da shi. kaga an rubuta tarbiyya da haka dole ne ina son tarbiyya dole za ku baya da su aure Allah ta halatta mu tambaya ta gaba ita gada to assalamu alaikum malam menene hukuncin mace da take shiga gida ba sallama nan wani hukunci za a ɗauka a kanta sai a tarbiyyantar da ita ya nuna ba ta da tarbiyya Allah maɗaukaki ya ce ya yi wa na amanu la ta dukulu buyutan gaira buyutikum hatta ta stani su wata sallimu ala Aliha. ya kuwa ne suka yi imani kada ku shiga gidajen da ba gidajen ku ba har sai kun yi sallama kun nemi izini ga masu gidan ina fata an gane saboda haka tana buƙatar tarbiyya a nuna mata doka ne na Allah ba na wani ba sai ta yi ƙoƙari ta bi dokar Allah Allah shirye ta kuma Allah ya sa ta kula da wannan doka eh tambaya ta gaba ne tambaya ta hukuncin masuma eh, iyalan ku ko saboda yin haka yayi yawa a jihar na Niger Allah ya saka mamana eh suna yin haramun birthday haramun ne saboda al'ada ne na yahudawa da kristoci kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tattabi'unna sanana man kana qablakum na rantse da Allah sai kun bi aikin wa'anda suka shuɗe gabaninku shibran bi shibrin dani da dani zira'an bi zira'in zira'i da zira'i hatta walau dakhalu juhudubbin la dakhaltumuhu kai da za su shiga ramin damo da sai kun bi su kun shiga wannan ramin damo sai abin yayi wa sahabbai girma suka ce al-yahudu wan nasara yanzu ya ma'aikin Allah kana nufin musulmi zai koma duk wani abu na rayuwarsa yana koyi da kristoci da yahudawa sai manzo Allah ce faman to wa nake nufi in ba su ba al'ada ce ta kristoci da yahudawa saboda haka idan mutum yayi yayi haramun in ya mutu akan haka ya cancanci Allah ya ƙona shi saboda haka Allah ya shirye masu yi kuma Allah ya ba su ikon bani. ina gani kuma ba nan kuma duniya ne duniya ne ko ina ne ko ina wata ce ta ba da yaranta ko yaronta mai shekara biyar yayin little bright bridegroom a coci on 8 march na mata magana sai ta ce min ai baban shi ya yarda har an siya masa kit na 5000 me hukuncin haka Allah ya kai malam gida lafiya ta yi haramun Allah ce wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan ku yi taimakekeniya akan biyayya da tsoron Allah kada ku yi taimakekeniya akan saɓan Allah da wuce gona da iri saboda aka wannan abin da ta yi haramun ne kuma ko da babansa ya yadda haramun ne kun ga yanzu maganar tarbiyyar da ake magana kenan ko wallazi nakida la kuruju illa nakida da uba da uwa duk eh ni ne ta tatar mu je ko eh to kunga ga ya nuna kenan babu tarbiya uba bai san tarbiya ba uwa ma bata san me tarbiya ba Allah ya shirye su Allah ya ba su ikon barin wannan ɗabi'a Allah ya sa mu dace na'am bayan sai iya ruwa fidda kai sai ki abin da za ki iya eh a'a idan maza ne sai a ce tashi ku bi babanku eh inda tashi ya je ba shikenan a da yaran su yi sallah ina fata an gane a ce su je su yi sallah eh sai a ce musu su tashi su je su sallah sai a kashe kibin shi kenan shi kuma sai a ce Allah sai a ce Allah ya shirye shi wannan yana da matsala shi ma ya nuna baya sallah kenan to kun ga akwai matsala kenan eh namijin da baya sallah akwai matsala a kansa eh sai a zauna da iyayensa a nuna musu ga abin da yake yi a wajen tarbiyyar yaya saboda zai lalata tarbiyyar yaran ina fata an gane eh dole a zauna a nuna masa eh dan ba shiru ake yi ba dan yana na so ne har zai kai matsayin da ma yaron za su zo su daina sallah tunda baban su baya sallah eh na eh to kin gani ba tinya ba tinyan ba kafan baya to to kun ga aiki ja ya oh, ki ce ya auro eh, shiga ya ibo ruwan dafa kansa kenan eh Allah shirye shi eh ita kuma Allah sa ta musulunta eh to ita kuma anan jihadi ya kama ta yanzu sai ta dunga nuna mata kyawawan ɗabi'u wannan ɗabi'un shine zai iya wato cin moriya a kanta har ta iya musulunta kuma ta dinga nuna mata musulunci ne ce ta mata kaza to wannan kyawawan ɗabi'un zai iya tasiri a mu'amalar da ke tsakaninsu da juna har zai iya sa ta musulunta kin ga ita kuma ta ribace ta anan ko saboda ƴaƴan mijinta ta taimake ta ta taimaki mijinta ta taimaki kanta da kuma ƴaƴan kada su fada cikin halaka an gane Allah shirye mu wannan tana neman addu'a ne ta ce salamu alaikum malam i need prayer for a better husband <laughs> sai dai kuma a ƙarshe ta ce possible this year eh na farko muna roƙon Allah ya baki miji kuma ya baki miji na gari Allah ya sa ke mata garin ce hmm, dan ba cinyan ba ehe mata da yawa za su ce suna neman miji na gari to kuma in ce ba zama mace ta gari ba wallahi hatta 'yan iska mace ta gari suke nema ba zan manta ba ina tsaye a wata anguwa wani bawan Allah ya riga ya sha ko totolin ya sha ko benelin ya sha ya riga ya yi marisa yana tafiya yana haka wata ɗaliba ta gaishe ne malam ina gajiya da ce lafiya lau yana kalluna ya ce ya malam sai na ɗaga kai na kalle shi na ce ya sai nuna ta sai na ce kana so ne sai fara shafa kai alƙur'anin Allah kuwa sai na ce me yasa sai ya ce amma na san ba za ta so ni ba sai na ce me yasa ya ce saboda ni ba ta ba ne sai na ce kana son ta ce alƙur'anin Allah irin su fi kamata a aura yana cikin fa yana cikin fa intoxication fa kenan hankalinsa ya gushe amma ya gano mace mai hijabi da niqabinta masha Allah irin ta ya kamata ya aura sai na ce kana son ta yace ai alkurana Allah irin ta ya kamata aura sai na ce to in ka zama ustazu ni zan maka hanya ka aure ta sai ce ba yawa sai malam ta ga sai na tsaya na ce oh Allahu akbar yanzu wannan fa baya cikin hayyacinsa amma ya gane irin wannan matar ya kamata ya aura to ina ga mutumin da bai sha komai ba fa ina fata an gane to kun ga mata idan mace ta kiyaye kanta ta kula da addini ta bi dokar Allah wallahi di yanda miji yayi tsada a yau kina zaune sai wanda kika zaba saboda hatta na banzan suna son mace na gani. ina fata an gane to matsalan da ake samu ga mata ke fa mace ɗabi'a ki ba ɗaya bane da namiji wurin kawo muku misali mafi sauki wanda dukkan ku za ku amince da shi yanzu za iya samun wani a anguwan nan an san shi dan iska ne ya shahara da iskanci sai zo ya tuba ya bari ya zama ustazu yana sa nisfu saq har ya haddace qur'ani yazo yana muku sallan dare sai kin ga mata da yawa suna cewa wallahi ina san shi aure ni haka ne an manta da me iskancin da ya ne a baya amma in mace ce ta yi wannan iskancin ta zo ta tuba ta haddace ƙur'ani hijabi har ƙasa niƙadi masha Allah in ɗan ke ganta yana so sai kin ce shege bayan ta gama barikancin ta shine yanzu za ka zo ka aure ta shege ba za ka aure ta ba haka ba ne ko ba ka ba to kin ji abin da mata da yawa suka kasa ganewa ke ai duka siffan iri ɗaya ne aiko wancan ma ai yana da wannan jan ɗin ko amma saboda shi namiji ne an manta amma ita mace ita mace amma an kire mantawa da shi ko ta yi aure wata rana sai an mata gori da shi haka ne to kun ga shi sa mace rayuwarta yana da hatsari ba kamar namiji bane kuma ba wai ana cewa mazan su yi wannan abun bane a'a ana nuna saboda ita dent ɗinta baya fita a jikinta to shine kuskuren da mata da yawa suke yi a yau Allah shiryar da mu amma wannan da ta rubuto wannan muna fatan Allah ya baki miji na gari ke ma ki yawaita istighfari in Allah ya da Allah zai kawo miki miji na gari eh possible wa ma zalika ala Allah bi azizai ko ai abba abba ne mawuyaci a wurin Allah in Allah ya ga dama kati ma mai zuwa sai baki miji eh wannan abu ne mai sauki insha Allah Allah ya kawo na gari eh kuma Allah sa ke mata garin ne eh Allah ya sa mu dace subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk